biyar ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1428 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na 24 ga watan uku shekara ta 2007 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadus salihin wannan kuma shine darasi na da goma. babin da muke ciki babul hasfi ala suwarin wa ayatin maksusa babin da yake nuna zabulaswa dangane da waɗansu surori da ayoyi ke bantattu kamar yadda na faɗa a makon da ya gabata wannan babi mai littafi ya ƙulla shi ne bayan ya yi bayani akan falalar alkur'ani a jumlace wannan kuma zai zama falalar alkur'ani filla filla a can a dunkule ana nuna bayanin alkur'ani da falalarsa a nan kuma za a kawo dalilai da suke nuna falalar waɗansu surori ko ayoyi mun tuke a ƙarshen hadisi na dubu ɗaya da ashirin da shida hadisin ubayyi bin ka'ab radiyallahu anhu shine ƙarshen abin da muka karanta yau za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da ashirin da bakwai وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول sallallahu alaihi wa sallam bi بحفظ zakati ramadana. an karɓo daga abu huraira Allah shi kare yadda a gare shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wakilta ni da in tsare zakar watan ramadana abinda ake nufi zakatul fitr kenan zakar fidda kai wadda ake yi a ƙarshen watan ramadana fa atani atin sai wani mai zuwa ya zo fa ja'ala yahsu min taam sai kawai na ga ya sanya haɗama yana ta kamfatar abincin da aka ce in tsare fa akhadtuhu sai na kama shi fa na nace da shi la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle wallahi sai na daga lamarinka zuwa ga manzon Allah sai na kai karanka zuwa ga annabi tunda dai ka zo kana ɗiba kafin a baka qala sai ce inni muhtajun lalle ni mabukaci ne wa alayya iyalun kuma ina da iyali masu yawa a kaina ka kalmar iyali larabci ne muka hausantar da ita ya'ya da mata su ne iyali wa bi hajatun shadida kuma ina da bukata matsananciya wannan ne kukan da ya kai wajen abu huraira Allah shi kare yadda a gare shi sai abu huraira ya kyale shi yace fa khallaitu anhu sai na kyale hanyar sai ya tafi sa to ya karba abin da ya diba ko bai karba ba ai bai ce ya karba ba kawai sai ce to je ka je ka karkashin nan sai malamai suka ce na farko dai a ce ya halatta a wakilta mutum ya bayar da zakka ko ya tsare ta ya karba kafin a bayar da ita ga waɗanda suka cancanta sannan na biyu kuma a ce idan mutum ya zo ya saci kayan abinci sai kuma aka fahimta cewa abin da yasa ya sata nan nauyin iyali ne da tsananin bukata ba a cewa je sai an yanke masa hannu ina ba an fahimta hasali ma ba a kwato abin da ya dauka sai a bar mashi amma sai a yi masa nasiha cewa to ka dana dauka ba a baka ba dan karka mayar da wannan ta zama sana'arka don gashi da Abu Hurairah ya kama shi ce sai na kai ka wajen manzon Allah idan ya kai shi wajen manzon Allah me za a yi hukunci za a yi masa shi kuma sai kafa masa hujja da cewa in inni muhtajun ɗaya kenan wa alayya iyalun biyu kenan wa bi hajatun shadida abu hurairah ce fa khallaitu an sai da kyale shi ya tafi kun gane fa asbatu sai na waye gari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da cin Allah tabbata gare shi yace ya aba hurairah ya kai abu hurairah ma fa'ala asiru kalbariha yaya wanda ka tafka jiya yayi me kace da shi me yace maka wannan alamin ne min a alamin nubuwa alama daga cikin alamomi da ke nuna annabtakar manzon Allah in kaga ai baya wajen abin ya faru ma'ana amma Allah ya sanar da shi ta fuskar wahayi cewa zai faga abin da ya faru قلت سنتي ya rasulullah shaka hajatan wa iyalan ce wallahi ya manzan Allah wannan mutum ya yi man kokan bukata da yawan iyali farahimtuhu sai na ji tausayinsa fa kallaitu sabilahu sai na kyale masa hanyar sa ya tafiyar sa fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace amma innahu qad kadzabaka wa sayud yace amma taurara ka ji innahu qad kadzabaka ƙarya ya maka wa sayud kuma zai dawo da zura ido kuka fa araftu annahu sayud abu hurairah ce sai na gane lalle zai zo tunda manzo Allah ce zai dawo to zai dawo kenan ba makawa li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tunda manzo Allah ya riga ya faɗa farasattuhu sai na rinka dafansa daga rasa da yasudu fa da'a yahsu min at-ta'am sai ga mutumin naka ya zo yana kamfatar wani abu na abinci fa sai na sake cewa la ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi sai na daga lamarin ka zuwa ga annabi da da muke tabbata gare shi kun gane qala sai ce da'ani fa inni muhtaj rabu da ni ni din mabukaci ne wa alayya iyalun ga iyali la a'udu ba zan komo ba abu hurairah ce fa sai na ji tausayin sa fa kallaitu sabilahu na kyale shi dai ya tafi fa asbahatu waye gari fa qala li sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sake saki cewa ya ba huraira ma fa'ala asiruka albariha wanda ka tafka din nan jiya yaya ta wanye me ya ce maka ko me kai ce masa lafazin asir ana nufin kaman mai kori batacce tsawon a fagen yaki ko a wani na daban lafazin albariha a larabci ana nufin allailatul maziya daren da ya wuce wanda daga shi ba wani sai wanda muke cikin ma'ana ba a cewa albariha a larabci suka ce sai in ya zanto da safe ne har zuwa lokacin da rana za ta take tsakiya idan rana ta ta karkata daga tsakiya to ba kuma za a ce albariha ba sai dai ko a ce lailata am daren jiya ko al-lailatul madiya daren da ya shuɗe amma dan su malamai suka ce matukar rana bata faɗi ba kana cikin yini ya halatta daren da ya wuce a jiya ka ce albariha larabcin yayi قلت سيرتي يا رسول الله شكا حاجة وعيالا يا كاو كوكان بكاتا دا يوان إيالي فرحمته سينا توسى يا مسا فخليت سبيله نسكم مسا هنجسا قال سيتي إنه قد كذبك وسيعود ƙarya ya buka kuma zai sake dawowa farasattu salisa sai na sake dakonsa karo na uku fada a yahsu min at-ta'am sai ya zo wato yana kokarin kamfatar abinci fa khastuhu sai na kama shi fa qultu la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na sake cewa wallahi sai na kai ka wajen manzon Allah wa hadha akhiru thalath marratin annaka taz'umu annaka la ta'ud wannan shine karshen karo na uku da kake faɗa min cewa ba za ka komo ba kuma sai ka komo to yanzu kan ba zan sake ka ba fa qala sai ce da'ani fa inni u'allimuka kalimatin kyale ni zan sanar da kai waɗansu kalmomi yanfa'uka Allahu biha Allah zai amfane ka da su kultu sai nace ma hunna waɗanne kalmomi ne kala sai yace idza awaita ila firashik idan ka koma da daddare zuwa ga shimfidar ka fakkara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi fa innahu lan yazala alayka min Allah hafiz ba yanda za a yi mai gadi ya gushe a kanka wanda Allah yake turo shi zuwa gare ka wala yaqrabannaka shaytanun hatta tusbih shaytan ba zai kusance ka ba har ka waye gari fa khallaitu sabilahu sai na kyale masa hanyar sai ya tafi kun gane wato ce da shi zai sanar da shi waɗansu kalmomi wanda Allah zai amfane shi da su wato ya faɗa haka dan da ya kyale shi yace faɗa mun kalmomin sai ya faɗa masa ayatul kursi to ayatul kursi ta kunshi jumloli dan kalimat ana nufin jumloli kalima jumla ɗaya kenan kalimat jumloli da yawa wannan a larabcin alkur'ani ko hadisi kenan idan an ce kalimat ana nufin jumloli na zance zantuka ababen gidayawa sentences ababen lissafawa kalma a jumla da jumla da jumla ba ɗaiɗaikun kalmomi ba wannan a nahau ne idan an ce kalima ana nufin ɗaya ɗayan kalma idan ana son zance sai a ce mai jumla to amma a larabcin alkur'ani idan an ce kalimat ana nufin kalmomi don haka manzon Allah ce da Abdullahi dan Abbas ya ya gulam inni uallimuka kalimat sai lissafa jumlolin kuwa eh fazillah ya faz kaga wannan kalma ce tare cewa ya kunshi wani adadi na kalmomi eh fazillah tajidhu tujahak kaga wannan ma jumla ce ta kunshi kalmomi idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah kaga duka wannan kalimat to kaga ayatul kursi ma ai kalimat ne Allahu la ilaha illahu kaga kalma kenan ma'ana jumla al-hayyul kaga jumla ce jumla dai har guda goma ku lissafa ku Allahu la ilaha illahu al wala nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم su biyu ne cikin alkur'ani ba su da na uku ayoyi guda biyu ko ce ta kunshi jumla guda goma da wannan ayatul kursi da kuma wata aya cikin suratul shura da Allah ce falizalika fada'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allah min kitabin wa umirtu li a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana amaluna wa lakum amalukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana tara kenan wa ilaihi al-masir goma kalimat din kenan da Abu Hurairah yake nufi wa anni muka zan sanar da kai waɗansu kalmomi wato iblis da yace da shi zan sanar da kai waɗansu kalmomi ko wani tsoho yace da shi zan sanar tunda yanzu ba mu san kowa yayi wata kuma zan sanar da kai waɗansu kalmomi ya fa'uka Allah biha kun gane idan ka karanta su da daddare lokacin da ka je kwanciyar barci fa innahu lan yazala alayka min Allah hafiz mai gadi ba zai gushe maka ba daga wajen Allah wala yaqrabannaka shaytanun shaytanun hatta tusbih idan ba zai kusance gaba har ka waye gari fa khallaitu Sabila sai na kyale masa hanyarsa fa asbahtu sai na waye gari fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi ce da ni ma fa'ala asirukal bariha ya ya ribataccenka yayi jiya me ya faru da shi قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها ya ce da ni zai faɗa min waɗansu kalmomi ne Allah zai amfani da su fa khallaitu sabilahu sai na kyale masa hanyar sai tafiyarsa bayan ya sanar da ni qala sai manzon Allah ce ma hiya waɗanne kalmomi ne kultu sai na ce qal Allah la ilaha qala li idza ila firashik ya ce da ni in ka je kwanciya da daddare a shimfiɗar ka fakara ayatul kursi to ka karanta ayatul kursi min awwaliha tun daga farkonta hatta takhtima al-aya har ka cika ayar Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa qala li kuma yace da ni la yazalu alayka min hafiz mai gadi ba zai gushe ba daga Allah yana tsare ka walan ya walan ya qarabannaka shaytanun shaytan ba zai kusance ka ba hatta tusbih har ka waye gari fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai a tsara da mace tabbata gare shi ce amma innahu qad sadaq sadaka sadaqaka saurara ka abin nan da ya faɗa maka gaskiya ne wa huwa bin sai dai shi ko al'amu mantu man tukhadimu manzo salatin ka san da wa kake magana ko ya kai Abu da san kwana uku nan qultu sai nace la ban san da wa nake magana ba qala zaka shaytanun shaytan ne zaka shaytanun shaytan ne kake magana da shi mahallu shahidi ya yan uwa wato dangantakar wannan hadisi da babin da imamun nawawi ya kulla shine mun ga falalar mai ayatul kursi ya gabata a hadisin baya na ubay ibn ka'ab ita ce mafi girman mafi girman aya a cikin ayoyin al'kur'ani kamar da yace a tadari ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'azam manzo Allah ya tambayi wato abul munzir shi kuma sai ce Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum yace fa daraba fi sadri wa qala liyahnika al-ilmu abal mundir. kaga ya tabbata cewa ita ce mafi girman aya da dukkan ayoyi sannan kuma anan ya tabbata cewa karanta ta da daddare yana samarwa da mutum tsaro na musamman shedan ba zai kusance shi ba har ya wayi gari yana ba mutum tsaro da kariya ta musamman Allah zai turo masa mai tsaro ko mai kariya ina fata mun fahimta karanta ayatul kursi da tsari to kaga tana ɗaya daga cikin zikiran dare kenan sannan hadisin kuma yana nuna abubuwa da dama kamar yadda muka faɗa daga ciki yana nuna halaccin ajiye mutum na musamman ko wani adadi na mutane na musamman don tara zakatul fitr daga baya a raba zuwa ga mabukata yana nuna wakilci akan haka sannan kuma hadisin yana nuna cewa ashe iblis ko sauran aljanu suna iya bayyana a cikin siffofi da kamannin da ba nasu ba sa iya bayyana a cikin siffofi ko siffar dan adam ko siffar dabbobi sukan bayyana a siffar karnuka sukan bayyana a siffar macizai shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan ka ga maciji a gida kar ka kashe shi zaka ɗauki tsawon kwana uku ne kana gargadin kana cewa a ah, gaskiya ka takura mu ya kamata ka bar min gidana yana nan wace gari ka sake cewa na faɗa maka ka matsa mu da Allah ka bar min gidana idan aka yi kwana uku kana yawa maciji haka bai bar gida ba to ba aljani bane ba maciji ne na macijin yau da gobe sai ka kashe shi ba abin da zai faru bayan kwana uku ina fata an fahimta to kuma akwai nau'ikan macizai guda biyu da manzo Allah ce wannan ko an gansu a gida ba za a tsaya yi musu wa'azi ba za a kashe su don su ba aljunuba ne macizai din ne kuma suna da hadari a cikin macizai su ne al'abtar da kuma zutsufiyatai ne al'abtar shine mai gajeruwar jela guntalalle jela cikin macizai da kuma zutsufiyatai ne wani maciji mai zane guda biyu farare daga kansa zuwa gadon bayansa za ka guda biyu zane haka sun ja to waɗannan muggan macizai kenan manzo Allah ya ce suna tafiyar da idan mutum wajen yi masa tsartuwa idan mutum ya lalace suna zubar da cikin mace mai juna biyu saboda haka da an gan su ba a sake kashe su ake kai amma don macijin da ba al'abtar ba ba kuma zutsufiya sai ne ba inda ya kawo maciji ne ta gani to ba za ka yi gangancin far masa ba a cikin gida sai ka gargade shi har tsawon kwana uku bai tafi ba daga kwana uku bai tafi to tabbas wannan ba aljali ne. amma haka da gani maciji ka far masa wata rana ka farwa wato ainihin aljani kamar yadda ya faru wani saurayi cikin mutanen Madina a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sabon aurensa ya ji harkokin soja ya dawo gida sai tarar da matarsa a kofar daki sai ya nufin ke a kofar daki kin balo daki sai leka ka gani sai leka sai ga katon maciji ya kashe shi fada su bai wata wata ba sai ya shiga sai kashe maciji yana kashe macijin shi kuma yana mutuwa wato danginsa cikin aljanu suka far masa shi ma suka kashe shi wannan hadisi na cikin sahih bukhari kun gane dai wannan shine ladabin addinin musulunci gane da maciji idan an ganshi a gida abinda dai nake so in kai gare shi shine ashe iblis da sauran aljanu suna iya canja kamanni su fito a gansu amma da Allah ya ce innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum wato shi iblis yana ganin ku shi da mutanansa ta yadda ku ba ku ganin su ba wai ya kore ganin su bane Allah itlaq ya kore ganin su a cikin siffar halittar su amma za su iya canja halitta a gansu amma in suna cikin siffar halittar su ba a ganin su kun gane hadisi na dubu daya da ashirin da takwas mun gama da wannan hadisi eh ban ji ba imam bukhari ya rawaito shi hadisi na dubu ɗaya da ashirin da takwas wa an abi darda radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala abu darda yace manzon Allah suna da mutun Allah tabbata gare shi yace man hafiza ashra ayatin min awwal suratul kahf dukan wanda ya haddace aya goma a farkon suratul kahfi usima min ad za a tsare shi daga fitinar dujal wa fi riwaya a wata riwaya min akhir suratil kahf wato idan mutum ya haddace ayoyi goma a ƙarshen suratul kahf da ita riwaya ta farko da ta biyun dukkan ma muslim imamu muslim da ya ruwaito su to amma riwayar farko da ke nuna farkon suratul kahf ita ce take da rinjaye akan riwayar da ke nuna ƙarshen suratul kahf wato kun ga anan ma wannan hadisi na nuna falalar wani kaso ne na alkur'ani wato su aya ayoyi guda goma farko cikin suratul kahf idan mutum ya haddace su to za su tsare shi daga fitinar dujjal to lafazin hafiza da mazala ce man hafiza ashra ayatin min awwal suratul kahf malamai suka ce na farko dai hifzul alfaz ba da itikani ha qira'atan bayan mutum ya iya karatun sai ya haddace lafazza na biyu ma'arifatul ma'ani kuma ya san ma'anonin su hakikanin abin wannan ayoyi goma farko na suratul kafi suka kunsa sannan kuma na uku ya kudurce ma'anonin a cikin zuciyarsa yana mai sakankan cewa wahayin Allah ne abin gaskatawa duk abin da suka kunsa illa bari ne gaske ne in adal in hukunci ne adalci ne to wannan shine hakikanin kiyaye wanda za ta kare mutum daga fitinar dukiya malamai suka ce domin a cikin farkon su akwai kira zuwa ga kadaita Allah da ibada tun daga alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ya kunshi imani da Allah ya kunshi imani da manzon Allah ya kunshi imani da littafin da Allah ya saukar a kansa kuma ya ƙunshi bayani da yin imanin cewa littafin ga abin da ya kunsa ba a san shi da min ladunhu wa yubashshira al alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ma kithina fihi abada wato littafin ya kunshi gargadi da jan kunne ga waɗanda suke kan kafirci bushara ga masu imani da aiki na gari sannan kuma waɗannan ayoyi sun kunshi ta tsananin azaba da Allah da yake da ita ga waɗanda suka bijire masa da kuma yalwar ni'ima ga waɗanda suka bi shi duk waɗannan ababai ne wanda idan mutum ya koshi da su ta fuskar ma'ana ko dujal ya fito ba zai iya jan hankalinka ba dan abinda dujal zai fitar mutane da shi kamar da hadisi sai sai suka nuna wato zai zo da abin ake ke kira kawarikul ada ababan da suka saba abin da aka saba gani al'adanci al'adance zai ce da sama ta yi ruwa a ga an kece da ruwa zai ce da kasa yi tsiro a ga nan take ta yi tsiro suka ta fito su kaga wannan aiki tana ce zai da'awar annabta a karan fari ya kare da da'awar ilahantaka wato daga dan daga dai ke fara har yake je to amma manzo Allah sai bayar da sa yace mutum ne wanda yake da dare kuma da ka taba ganin jan mutum da sannan kuma gashin kasa a cicture yake sannan kuma yana da doro sannan kuma yana da ido daya sannan kuma an rubuta a kan goshinsa tsakanin idansa na dama da na hagu kafirun manzo Allah ce da wanda ya taɓa rubutu da wanda bai taɓa karatu da rubutu kowa zai karanta dan a yankewa mutane hujja ko mun jahilcin mutum inda za su haɗu da jujjal to zai iya karanta kalmar kafirun a goshinsa kaga an riga an yanke mutum hujja to amma tare da haka idan ya zo ya da'awar ilahantaka din nan a ga yayi ruwa a ga ya fitar da tsirrai a ga ya je kabari ya ce da waɗanda suke ciki su tashi a ga duk sun tashi duk istidraji ne Allah ya masa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun to sai kafare su bi shi waɗanda suka yi imani kuma ba za su bi shi ba ma'ana dai waɗannan ayoyi guda goma na farkon suratul kahf sun kunshi manya-manyan ma'anoni na tauhidi yanzu da kaɗai takar ubangiji ta yadda in ma Allah zai kaddara kai zamani da dujal matukar ka tsare ayoyin ta fuskar hadda da sanin ma'anarsu da kudurce ma'anar a zuci to shaidan dujal ba zai tasiri a kanka ba kuma dujal ba wai cikin aljanu yake ba dan adam ne mutum ne cikin mutane haihuwar shi za a yi daki haihuwar kowa suna da gida amma kasar lalle ko sakar ta yi hasara ta yi hasaran to amma shi ba zai haihu ba ba zai haka ba da hadisai sun nuna wannan hadisi na 1029 wa ibn abbas radiyallahu anhuma بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته رواه مسلم abdullahi da abu ce bai da jibril alaihi salam qa'idun inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da wata ran mala'ika jibril ke zaune a wurin annabi sami'a naqidan min fawqihi sai ya ji wani ƙara a samansa farafa a ra'asahu faqa sai ya ɗaga kansa ya ce haza babu min as yau wannan ƙaran da na ji kai ma ka ji wata kofa ce aka bude yau a sama lam yufta qattu illa yau tunda ake ba ta bude wannan kofar ba sai yau wannan ya nuna sama din gini ne kuma akwai kofofi wannan ɗaya ce daga cikin su fa nazala minhu malakun wani mala'ika kuma ya sauka fa qala sai mala'ika jibril ya ce da annabi hadha malakun nazala ila al-ard wannan wani mala'ika ne ya sauko saman duniya saman kasa ya sauko kan kasa lam yanzil qattu ila yau kafin yau bai taba sauka ba fa sallama fa qala sannan yayi sallama shi wannan malaika wa qala yace abshir bi nurayn uti tahuma yi bushara yi farin ciki da haske guda biyu uti tahuma waɗanda aka baka su lam yu'tahuma nabiyyun qablak kafin ka ba taba baiwa wani annabi ba waɗannan hasken guda biyu fatihatul kitab wato ita ce suratul fatiha wa khawatimu suratul baqara da kuma cikon suratul baqara karshen suratul baqara tun daga amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun har ya zuwa fansurna alal qawmil kafirin wannan su ne khawatimu suratul baqara ai mun karanta a baya man qara al ayatayn min akhir bakara. fi lailatin kafatahu kaga nan sai aka faɗe su a jumla sai khawatimin suratul baqara ayoyi biyu karshe hujjar mu cewa su ake nufin shine hadisin da ya gabata wanda makaranta a darasin da ya wuce lan taqra bi harfin minha ba yadda za a yi karanta wani harafi daya cikin su illa wasitahu fati abin da ya kunsa na addu'a an baka rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana za a ce kad fa'al Allah zai ce na riga na aikata na zartar ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ألا ذات قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ألا ذات قد فعلت قد قد فعلت har zuwa karshe har zuwa fansu na alƙawar kafiri da Allah na cewa na ansa na zartar na aiwatar addu'o'in da suke ciki Allah ya ansa wa manzon Allah sallallahu alaihi da al'ummar waɗanda suka yi imani da shi ta hanyar da ta dace da koyarwarsa kun gane ne kun ga wannan na nuna falalar suratul fatiha a bance sannan yana nuna falalar ayoyi guda biyan karshe cikin suratul bakara a bance lafazin annaqiyad ana nufin as-saut to wannan shine abinda an nawawi ya samu ya kawo na falala ta wani bangare daga cikin bangarori na alkur'ani a ciki ya bayanin surori ya bayyana falalar qul huwallahu haka ne ko ya bayyana falalar suratul baqara ya bayyana falalar suratul ali imran ina fata an fahimta eh da kuma suratul mulk tabarakal ladzi bi yadihi al mulk sannan kuma sai bayanin wasu daga ɗaiɗaikun ayoyi ya bayyana falalar ayatul kursi ya bayyana falalar ayoyi guda biyun karshe na suratul bakara ya bayyana falalar ayoyi goma farko na suratul kawo duk waɗannan ya kawo su ne a matsayin misalai ba wai su kadai bane ba domin akwai falalar qul huwallahu ahad akwai falalar na isra akwai falalar as-sab'u surori guda goma guda bakwai da suka ɗara sauran tsawo duk suna da hadisan da suke nuna falalarsu amma waɗanda ya ambata ya kawo ne a matsayin misali ba wai zai kawo mana dukkan su bane ba Mun kuma sai mu je mu bincike sauran a takaice dai idan aka ce da kai yi mana magana ta minti goma zuwa sha biyar akan falalar alkur'ani kaga idan ka tashi alkur'ani yana da falala kuma dangane da falalar alkur'ani za mu iya kasar zance kashi biyu kaso na farko falalar alkur'ani ka kacokan ɗinsa a jumlata gaba ɗayansa kaso na biyu falalar waɗansu ɓangarori na shi. dangane da falalarsa gaba ɗaya ka cokan ɗinsa sai kai ta kawo ayoyi da hadisai akan haka inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa innahu alqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun da sauran ayoyin da ka sani da suke da falalar alqur'ani fa aminu billahi wa rasulihi wan nur alladhi anzalna da sauransu sai kuma hadisai ikra'u hadha alqur'ana fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi يوم القيامة من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها na biyu falalar waɗansu ɓangarori sai ka ce wannan ya kasu kashi falalar ɗaiɗaikun surori da kuma falalar ɗaiɗaikun minti goma sha biyar ka gamsar da mutane ta hanyar hadisan da ka sani ba labari ba da hadisai take kawo duk wanda ya haddace nassi to baya san wahala wajen yin magana amma duk wanda bai haddace nassi ba to sai labarai sai kwatante sai shi ganin ta can gurin nasu da inda zai dan an ba shi lokacin yayi tsawo kuma dole sai ya cike kaga dole ya ba da labari dole ya tatsuniya dole ya ba da dariya dole haka da sauran abubuwan da suka dace da wanda ba su dace ba da shirme da wannan hankali zai dauka amma dukkan mutumin da ya haddace nasu ya huta ba wani bambanci mai fasara maka ba kaje da fasara ba amma ku saurara ku ci ta ne dan jan hankalin mai saurare ya bada kula asa kafin ka faɗa abin da zai biyo baya ne abin da yake nufi kamar yadda lafazin Allah yake nufi shi ma haka yake nufi babu istihbabil babu istihbabil istima'i ala babin da yake nuna mustahabbancin mutane su taru ala alqira'ati a wajen karatu وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث ندبو إيد ثلاثين an karbo daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace majtama qaumun fi min buyutillah ba da za a yi mutane su taru a wani gida cikin gidajen Allah yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna darasin sa a tsakankanin su illa nazalat alaihim sakina fati natsuwa ta sauka a kansu, wa ghashiyat umar rahma fati rahma ta lullube su wa haffatuhumul malaika fati mala'iku sun zagaye su wa zakarahum Allah fi man inda fati Allah ya ambace su a fadarsa ta mala'ikunsa rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin shi wannan hadisin idan muka manta ba ya gabata a baya a cikin waɗansu babukan to a nan wurin ma imam nawawi ya kwalla masa babi na da ke nuna mustahabbancin mutane su taru domin karatun alkur'ani abinda ake nufi su taru domin karatun alkur'ani da yana karantawa sauran da saurare in ya gaji kuma wani ya karanta sauran su saurara kuma ya kasance abinda suke nufi da wannan na farko at-tafaqquhu fid din so suke su koyi addini da idan an zo wajen wata ayar za a tsaya a yi bayani da abin da ta kunsa na ma'anoni sannan kuma sai a ɗora a ci gaba idan an je wajen wata ayar a tsaya a yi bayanin abin da ta kunsa na ma'anoni a ga wani abin da jama'a suke sakaci da shi a wannan lokacin kila a ciki har makarantar kuma ga shi ayar ta ce a yi a ga wani abin da ayar ta hana ko mutane na zakke masa kuma kila ciki har makarantar a faɗakar a jakun ne a ga wata ayar da ta kunshi wani hukunci da ya wa mutane duhu a tsaya a yi bayani don su san shi to kuma sai a ci gaba wannan shine mudarasa wajen karatun alqur'ani ya tadarasunahu bainakum wato suna darasin alqur'ani a tsakankanin su darasin su shine fahimta ma'anarsa kokarin fahimta ma'anarsa suna tadabburin ayoyi ba kawai karatu irin wanda gardawa suke yi ba kun gane in karo ne kafa hujja da wannan wajen abin da ake yi dan mutum yana son ya fahimci wannan ya duba yadda Allah ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba sai ce wa bima kuntum tadrusun kalmar tadrusun din nan wato kokarin fahimtar me ma'ana take cewa ba kokarin karanta lafazi ba ba tare da hararo ma'ana ba sannan dai karshe dai shine kamar yadda na faɗa at fi din sannan kuma da kyakkyawan niyya ta ikhlasi cewa mutum yana yi ne dan Allah babu fadlul wudu'i babin da yake magana akan falalan alwala Ba ku faslil wuzu ba min falalar alwala. Kullum Allahu ta'ala Ubangiji ta'ala ya ce, ya ayyo Allah zai na Aminau izo kuntun suka yi imani idan kun yi niyyar tashi zuwa ga Sallah? Idan kun yi niyyar tashi zuba ga Sallah? Idan kun yi niyyar Idan kun yi niyyar tashi ku yi Sallah? To, kafin ku yi Sallah nan, faransi lu ku wanke fuskokinku ila qaulihi har ya zuwa faɗin ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj ubangiji baya son ya sanya kunci a tattare da ku walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana son ya tsarkake ku ne wa li yutimma ni'matahu alaykum yana son ya cika ni'imarsa akan ku la'allakum tashkurun dan ku zama masu godiya gare shi sai ce ila qawli to menene a tsakiyar ya wuce da dai ke tunda kai ɗalibin ilimi ne ya kamata ka haddace tsakiyar kada ya cika maka kalmomin da yawa sai ce ila kawai zuwa faɗin Allah ta'ala kaza to amma kuma ayar kuma yana da kyau mutum ya fahimce ta Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani idza kuntum ila salah idan kun tashi yin sallah faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiqi da hannayenku zuwa gwiwar hannu almarafiq jam'i ne na kalmar almirfaq almirfaq gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum sannan ku shafi kawunanku wa arjulakum ilal ka'baini sannan ku wanke kafafanku zuwa ga idan sawu me yasa na ce ku wanke kafafunku dan yace wa arjulakum wato sai nuna arjula mafa'ulan bihi mansub ne an ya tafin sa akan wujuha kamar faktulu wujuhakum wa aydiyakum da kuma me wa arjulakum ilal ka'baini da alwujuhu fiskoki da al'aidi hannaye da kuma al'ardul kafafuwa dukkansu abin da ya shafi su ne al fagsilu amma abin da ya shafi kai sai Allah ce wa musahu fi ru'usikum ku shafi kanku shi kai da ake masa shafa shi yasa alwala ta kunshi abu guda biyu ko dai abin da za a wanke ko abin da za a shafe shi to anan gurin aya ta take ta game da alwala sauran ababen da wata ambata ba sai mutum ya je neme shi a hadisi ayar ta ambaci wanke fuska ta ambaci wanke hannu zuwa gwiwar hannu ta ambaci mai shafar kai ina fata an fahimta ta ambaci wankin kafa zuwa idan sawu to me rage alwala farko dai niyya wadanda suka ce ai zama fahimci niyya wajen iza qumtum ila salati iza aratu amma ko da ba fahimta ba a nan wurin dai manzo Allah ya ce innamal a'malu bin niyyat wal wudu amalun min al a'mal kun gane to kaga mun fahimci niyyar cikin hadisin inda malama da bin niyyat daga nan sai me wanke hannu zuwa nan gurin wuyan hannu wannan ma cikin hadisi ruwayar bukhari da muslim daga nan sai me kurkure baki da shaka ruwa da fatewa waɗannan duk tare ake yin su shi ma wannan duk suna cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu malamai suka ce da kurkure bakin da shaƙar ruwa ɗin dukkaninsu sun shiga cikin fagsilu wujuhakum domin da baki da hanci kofofin hanci dukkaninsu suna cikin mai fuska yadda hukuncin fuska shine wajibi a wanke ta alwala to kuma hukuncin kurkure baki da shakarwa wajibi fyacewa faɗa ma ai idan aka shaƙa min lazimihi dole sai an yi mai sai an fiyace to da haka waɗannan duk wajibai ne idan ka ce yi ai ba za a ce fuska ce ai abin da sa da baki da hanci duk suna cikin fuska shi ya sa ma mai azumi idan da zai ɗauki lomar tuwo ya sa a bakin ya rufe bakin tsawon minti biyar bai minti biyar ba tare da abin da ya sa a baki ya kai makogaransa ba sannan sai ya zubar azumin sai nan ko baya nan azumin zai bai kare ba saboda azumi yana karewa ne lima da sana ga abin da ya shiga ciki to baki ku ba ciki bane waje ne fadin da ke cikin baki hukuncin su da fuska da daya tun da waje ne hujjar cewa waje ne idan ka furko ruwa a bakin ka zubar kana azumi ba kare azumin ka ba sai in ya shiga makogoro ya je san sannan kai me sannan ka kare azumin ka sannan kuma kofofin hanci dukkanin su waje ne dan ruwa ya shiga kofar hanci ya fito ba tare da ya je makogar ba shi ma bai karya azumi ba ina fata an fahimta kuma hujjar cewa ma waje ne shi yasa shi kansa hanci za ku kai gashi a ciki shi ko gashi a cikin dan adam yana fitowa ne a waje ko a ciki a waje a ce kofar hanci waje ce to kenan sashi ne na fuska da haka kenan shakar ruwa bangare ne na wankin fuska kurkure baki bangare ne na wankin fuska yadda wancan yake rukuni wannan ma rukuni ne ba wai sunna ba kun yadda ko kuwa <laughs> fasilu wujuha kuma aydiyakum ila al-marafiq to kaga a nan gurin idan mutum ya dauki ayar ya dauka hadisan manzo Allah ya hada sai ya fitar da hukunce hukuncin alwala a takaice idan mutum ya tashi yin alwala a aikace yadda take a sunnar manzon Allah yadda hadisi ya nuna cikin sahih bukhari da muslim hadisin usman dan affan da waninsa yadda ya nuna shi ne mutum zai zuba ruwa a tafin hannunsa na daba sai ya hada da na hagu din ya murtsuka su da juna ya wanke ya wanke zuwa nan wuyan hannu sai ya murtsuka su da juna cikin tafukan da wajen tafukan da tsakankanin yatsu ɗaya kenan sai ya sake ɗiba sai kuma ya sake wankewa a haɗa haka nawa kenan biyu sai ya sake ɗiba sai kuma ya sake wawanke su a cakuɗa da juna ba a ware ba nawa kenan abinda nake nufi a cakuɗa da juna ba a ware ba wato ba wai sai ka ware na dama ka wanke shi so uku ba ka ware na hagu ka wanke so uku in ka haka kayi shida a haɗan ake son ka wanke su har so nawa so uku duk wanda ya ware na dama daban na hagu daban to ba haka ake nufi ba in mutum ya yi da baka cewa ya yi kuskure muna fatan Allah ya yafe masa amma bai yi da annabi ba idan kai haka har sau uku to dai kenan daga nan sai ka kamfaci ruwa a tafin hannunka na dama sai ka gumtsa da baka ka kurkura ka kurkura sai ka tofar wanda ya rige a tafin hannun sai ka shaka idan ka shaka kuma sai ka ɗauki yatsinka da babban ɗan yatsa da banuniya ka ɗora a kan hancinka sai ka fatar ɗaya kenan ka sake ɗiba ka gumtsa ka kurkura ka tofar sannan kuma ka shaƙi wanda ya rage biyu kenan kai haka haso uku ba wai ka kurkure baki kana ɗebo ruwa kana kurkurewa sau uku sannan kuma ka shaƙa ka fyace sau uku ba ba haka ake nufi ba hadisi bai ce haka ba da hannu da ba na nuna maka ka ɗauki hannun da maka dora akan akan hancin da shi zaka tace ke bari mu gama <laughs> an fahimci wannan daga nan gurin sai mai sai wankin fuska ka ɗebo ruwa ka wanke fuska fuska shine daga kunnan dama zuwa wanda abu fadin ta kenan tsawon da kuma daga mabubbugar gashi na al'ada wanda aka saba gani abin da suke cewa na al'ada saboda ba a hukunci da mai sanko tun da shi mabubbugar gashin wani yana fara daga tsakiyar kai to ba a cewa daga can zuwa nan inda ba gashi nan ne fuska a'a daga inda al'adan ta nan gashi ya fi zuwa ko da mutum mai sanko ne a al'adance ya kamata a nan a samu amma samu ne ba ai ba to sai ya faro wankin daga nan ba wai daga can inda gashi har zuwa karshen haɓa wato haɓar mutum karshe inda gemo yake kenan to lokacin da ya ɗebi ruwa ɗiban nan na farko duk zai haɗe ko ina ya game da kunnan dama zuwa hagu daga magargashi zuwa haɓa ko ina to ɗaya kenan ya sake ɗebowa ya haka biyu kenan ya sake ɗebowa ya haka uku kenan inda zai ɗiban farko sai ya wanke kumatun dama ya ɗebo na biyu ya wanke kumatun hagu to ya ya wanke ɗaya kenan saura wanke biyu ana son kowace ɗiba sai ka game duk inda ma'anar fuska ta kunsa sannan ne ya zama mai daya to idan mutum ya gama wannan sannan sai ya wanke hannun dama har gwiwar hannu so uku ya wanke hannun hagu har gwiwar hannu shi ma so uku to daga nan gudun sai ya shafa kansa shafa kai kuma zai duka hannunsa da ruwa ne ba ɗibar ruwan zai bai da ya duka hannunsa haka ya wadatar shi kenan sai ya ɗauki babban ɗan yatsansa na hannun dama ya sa a kunnan dama na hannun hagu ya sa a kunnan hagu ya haɗe yatsun daga nan mu bugar gashi ya yi da su baya har ya je ƙarshe idan ya je ƙarshen inda gashi yake sai kuma ya sake dawo da su gaba ba lalle ne yan yatsun su tsaya a hakan ba dan kilon lokacin sa iya fita ko su zauna duk ba damuwa amma da dan dai ka samu saikin yi yadda zaka haɗa haka ka je can baya da su sannan ka yau gaba da su wannan lemar da ta yi ragowa wannan lemar da ta yi ragowa da ita ne kuma za ka shafi kunnuwanka ba sai ka sake tajdidul ilahu lahum ba dan hadisin manzo Allah ce al-udunani min ar raa kunnuwa bangare ne na kai malamai suka ce abinda hadisin ke nufi ruwan da aka shafi kai da shi ake shafar kunnuwa sannan kuma yadda shafar kai wajibi ne shafar kunne ma ya zama wajibi ne ba wai sunna ne ko mustahabi ba shine ma'anar al-udunani min ar raa to shafar kunne kuma manoniyar dan yatsan ka na dama zaka sa a kunnen dama na hagu a kunnen hagu babban dan yatsan sai ka sa shi a wai wajen wanke fuska eh. wannan an bar kofa a buɗe zaka iya amfani da hannu biyu wato ɗayan kan ɗaya haka zaka iya amfani kuma da tsaya duk wanda kai yayi wajen wanke fuska ba wajen shafar fuska ba sai wajen da ake sai bayan an kammala alwala gaba ɗaya ne ake ake addu'a ba wai kafin wajen sai ka kammala alwala gaba ɗaya yanzu ka tashi ne suka wannan addu'a me kurkure baki baya bukatar sa dan yatsa ruwan zaka saka kurkura ka fitar idan kana maganar astiwak shi wannan hukuncinsa daban shi kana yin sa ne kafin ka fara alwala dan abin da ake nufi da astiwak shine yin amfani da ko itace ko brush ko tsumma ko ɗan yatsanka ka da haƙorinka domin dattin ya fita shine amma lokacin da ka zo kurkure baki alwala ba ya daga cikin ma'anarsa sa ɗan yatsa kana duk da cewa mun saba muna yi yau da gobe yau da gobe wajen na ba na ka zalika yi fa'a nuna amma dai haƙiƙanin kurkure baki kawai zaka sanya ruwan ka kada shi a bakinka sannan sai ka furzar kawai shine wannan kurkure baki amma wancan sunan shi aswak sawa'un kai amfani da aswaki kai amfani da dan yatsa kai amfani da wani eh, tsumma duk dai sunan shi mai astiwak wato sanya wani abu dan kankare dattin da ke kan hakuri alaikum ba haramta mutum magana ba dan yana cikin alwala zai iya magana idan ya so idan kuma ya shiru ba laifi ba amma dan yayi magana ba babu wani laifi a kai zai ansa idan aka ce assalamu alaikum zai ce wa alaikum assalam ba a cewa ba a haramta mutum yin magana ba dan yana alwala dan alwala ba sallah bace ba ina fata an fahimta to ina fatan dai mun fa'idan ta da cewa abu ne da kowa ya iya shi amma dai maimaita abu haka wani lokacin yakan taimaka idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayni akwai wata kara'ar da take cewa wa arjulikum ila al-ka'bayni an gane ko kira'ar arjulikum idan aka yi wa lamun din kasra wato ya zama arjul ma'atufun alar ru'us da Allah ce wa amsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku wa arjulikum kuma ku shafi ku kenan amma kira'ar wa arjulakum to ku wanke kafafuwanku to kuma kawai sai kira'a ce tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai malamai suka yi maganganu masu yawa amma mafi tsaftar maganganu su ne maganganu guda biyu maganar farko wadda ce kira'ar wa arjulakum gano take kan wanke kafa kira'ar wa arjulikum mujmala ce sai mu koma zuwa ga hadisi mu ga yaushe ne manzon Allah ya shafi kafa a kulle yake shafar kafa ko kuma sai in ya sanya huffi ko abin da yake cikin ma'anar huffi kun gane ko waɗansu malaman suka ce a'a Allah ya kawo kirawo in guda biyu dan waccan ta bada ma'anar wanke kafa wannan ta bada ma'anar shafar kafa wanke kafa idan kafar ka ba hufi lokacin da ka zo alwala ko kafar ka ba safa amma shafar kafa kamar misali yi alwala da safe za ka fita ofis ko kasuwa da alwalarka sai ka sanya safa a kafarka ko ka sanya takalmi lokacin sanyi bayan safa to yan azhar sai alwalarka ta warware to idan ka zo ba sai ka cire safa ka wanke ka ba sai kai shafa akan safa ko kai shafa akan huffi ko kai shafa akan takalminka kai sallah akan haka amma idan har ka cire kafar ka ta fito waje to kuma sai ka yi mai sai ka wanke kafarka kenan dan haka kirawoyin guda biyu sun ba da fa'idar kowanne illa iyaka ga halin da ake yin shafa a ciki ga halin da kuma lalle wanke kafa a ciki amma idan mutum ya dauki daya jefar da ɗaya to ya kuskure dan haka so shi'a sai suka jefar da kira'ar wa arjulakum wanda take nuna wajabcin wankin kafa sai suka dauki wa arjulikum dan haka dan shi'a ko da safa ko ba safa shi baya wanke kafa wajen alwala shafa kawai to amma ahlus sunna su suka kowa da bauta da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah shi yasa sun yi imani da qira'ar wa arjulakum mutawatira ce suna aiki da ita da qira'ar wa arjulikum mutawatira ce suna aiki da ita yan shi'a kuma sun dauki wancan sun yi imani wancan kuma sun jefa da haka sai a ce da su a fatu minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawm alqiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun ko amma ta'malun wa alaikum salam ba za mu bude tambayoyi ba yanzu rike ta idan mun tashi sai ka faɗa wa in kuntum junuban fatahharu sai Allah ce in kun kasance masu janaba to ku yi wanka fatahharu ku yi wanka lafazin junub ana nufin wanda janaba ta same shi to me janaba abubuwa ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu su ne janaba abu na farko fitowar maniyi a halin jin daɗi kai ne kake hira da mace ko kake wasa da ita ko ka taba ko ka taba ta sha'awar ka ta motsa da har mani ya fita ko da ba ku yi jima'i ba to janaba ta kama ka ka zama junub kai ne ka sadu da mace ta yadda gabarka ta haɗu da gabarta ma'ana gabarka ta ɓoyu cikin gabarta ko da mani bai fita ba to kuma wanka ya kama ka dole waɗannan ababen guda biyu su ne mai janaba idan wanda ya hakan ya zanto baligi ne mai hankali ne ba yaro karami ba ba kuma mahaukaci ba baligi mai hankali wato mukallafi kenan to wannan ita ce janaba lafazin junub idan mutum ɗaya ne ma junub idan mutum biyu ne ma junub in suna da yawa ma junub la yusanna wa la yujma wa la yuzakkar wa la yu'annas bal huwa ala halatin wahidatin dawman wa abadan wa in kuntum junuban fatahharu wa in kunta junuban fatahhir wa in kuntuma junuban fatahira ma'ana dai junub din ko ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko mace ko namiji duk junub ake kiransa fattaharu ku yi wanka wa in kuntum marda amma idan kun kasance mara lafiya jam'i na kalmar marid aw ala safarin ko kun zama matafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti ko ɗaya daga cikin ku bayan gida ya kama shi je bayan gida aw la mastumun nisaa ko ku ku sadu mata ko ku sadu da mata kuka yi jima'i da mata walam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba da ya kamata ku yi wanka in janaba ce ta kama ku ko ku yi alwala in abin da kuka yi na warware alwala ne lamastumun nisa a nan gurin ana nufin jama'atumun nisa ba wai taba mace kadai ba a jima'i da allams da almas da al-ifda da Allah madaukakin sarki ya amfani da su a cikin alqur'ani da ana nufin aljima an gane ko la dunaha alaikum in tallaqtum nisaa ma lam tamassuhunna tamassuhunna ay ma lam tujami'uhunna aw lamastum an-nisaa yani aw jama'tum an-nisaa wa kayfa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd ne wannan ana nufin aljima'i al'ana bashiruhunna fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum al-mubashara ita ma ana nufin aljima' Abdullah da lakin Allah ta'ala Allah yana saye a cikin magana saboda in za ka iya isar da sako ta kalma wadda take ɓoyayya to ba sai ka faɗi kalma wadda take ta fito fili da yawa ba musamman cikin abin da ake jin kunyar faɗarsa a fili kun gane shi ya sa ɗazu na ce gaba wanda kowane mai hankali zai fahimta kaga ya fi yi amfani da waccan ma'anar tafi sai ka ji ta yi nauyi a kunnen mai saurare kai ma kanka ta yi nauyi a kan harshenka ina fatan kun fahimta to idan ɗaya daga cikin wannan ya faru walam tajidu ma an mamu sa'ida to sai ku nufaci ƙasa tayyiban mai tsarki ƙasar da ba ba yi bauli a ta ba yi bayan gida a ta ba da ba kwatami akan ta sayyidan tayyiban famsahu bi wujuhikum a yi to sai ku shafi fuskokinku da hannayenku mai kenan taimama famsahu bi wujuhikum aydikum minhu da wani sashi na kasar kenan to kun ga ayar ta yi magana akan ababai ne guda uku ta yi magana akan alwala ta yi magana akan me wankan janaba ta yi magana akan me taimama to tunda mun yi magana akan alwala bari mu yi magana akan wadannan tunda su ba su da faɗi sosai idan ka tashi wankan janaba abu nawa ne akan ka abu hudu ne ko biyar ne abu na farko abu na farko da ke kanka lokacin da ka tashi wankan janaba kulla niyya a zuciyarka amma kafin ka kulla niyya ana buƙatar ka wanke ka karkato bokiti ko kokon da ruwa ke ciki ka wanke hannayen ka biyu to lokacin zaka fara wanka kenan wanda wanke hannayen baya ciki baya cikin mai wankan zaka fara wanka kenan dan zaka daga kamfatar ruwan da hannunka to ya kamata ka tabbatar hannun babu datti kafin ka fara tsoma shi kana ɗebowa kana amfani da shi ka wanke hannayenka ko ka bude famfo ka wanke hannayenka to zaka fara ɗiban ruwa zaka yi wankan ba to abin da zaka yi na farko shine tsarki wato ka wanke gabarka a wajen wannan wanke gaba din zaka kulla niyya niyyar mai niyyar yin wankan ba niyya kuma a zuciya take ba a faɗin ta da baka faɗin niyya da baka ma bid'a ne za ka kulla niyyar wankan janaba a zuciyarka a aikace kana ɗiban ruwa domin wanke gabanka ba a faɗi ga adadin da za ka wanke ba gwargwadon da kake jin wannan wurin yawon kuka kawar da dattin da ke wajen ka gama wannan kenan abu na biyu shine sai ka zo sai ka yi alwala irin siffar alwalar da muka yi bayani za ka gama komai na alwala in banda wankin kafa sai ka bar shi abu na biyu kenan abu na uku yanzu da za ka yi shi ne sai ka wanke kanka to ya za ka wanke kai kafin wanke kai ana son ka ɗauki hannayenka ka tsoma a cikin ruwa sai ka fito da su haka babu komai sai ka diddirza kanka ko ina da ko ina inda gashi yake saboda a waɗansu lokuta ko galibin lokaci yayin da mani ke fita a jikin dan adam fita ta zaɓinsa ta jin daɗinsa ƙofofin gashi suka bubbuɗe to amfanin duk da wannan bayan ka jika hannunka da ruwa kana da za duk ƙofofin za su bi su rufe kafin ka fara zuba ruwan wanke kai idan ka zuba ruwa a haka wani lokaci ƙofofin ba su riga sun koma sun rufe ba sai a haifar maka da nauyin kai ka ji gingirin jim kamar kana da da dutse ko ka kunnen ka ji sosai ana ta magana kana ta bugawa haka <laughs> ba ka ji kafin ka dawo daidai zuwa waɗansu 'yan mintuna ko wani abu makamancin haka to shi sai aka koya cewa ka sa hannunka a cikin ruwa sai ka tsoma ka fitar sai ka duddurza ko ida wannan ba wankin kan bane sannan sai ka ɗebo ruwa cikin tafin hannunka na dama ka zuba a kanka ka mummurza ko ina ya taɓa kanka ko mun yawan gashin ka to wanki ɗaya kenan sai ka ɗebo na biyu sai ka zuba kuma shi ma ka tabbatar ya taɓa ko ina a kanka duk inda gashi yake duk ko ina ka wanke kanka duk inda dai ra'anci sunan kai ka wanke shi tas na biyu kenan sai na uku ka sake ɗebowa ka wanke kayi na uku kenan duk da hannu da ba da hannu biyu za ka ɗebo ruwan ba ya yi yawa da hannu ɗaya za ka kamfata cikin tafin hannu nawa kenan uku mutum yake wanke kai da kowane ɗaya ya isa ka jika ko ina a jikinka dan ba ta aka yi ruwan wankan da ba sai ya gudana ba hukunci ne ba wai da cikin gudanarwa ba a akwai lokacin da kafin ka kusanci iyalinka sai da kai wanka kai ado ka sanya turare sannan ka gama kuma ce kai wanka wannan wankan dauda ne ko na ibada to na ibada kuma ana bukatar ana ta son a yi ta zuba ruwa ne yana gudu yadda ibadar aka tsara haka za ka yi ka gama wanke kai to daga lokacin sai ka ɗebi ruwa kuma da hannunka guda biyu babu laifi ka kan fito da hannunka guda biyu sai ka zuba a jikinka ka fara da tsagen jikinka na dama ka gama har ƙasa inda ma'alwallanta take ka sake ɗebowa ka zuba a tsaban jikin ka hagu ka gama har ƙasa ka tabbatar ko ina ruwa ya kai ba ta akai sai ka coda ko ina ba amma ka samu tabbacin ko ina ruwa ya yi mai ya taba to daga nan gurin abu na ƙarshe da za ka yi shine sai ka zo ka ƙarasa wankin kafa da ka ruwa na albala ka wanke kafar dama zuwa idan kawo kafar hagu zuwa idan shi kenan ka gama wankan janaba wannan ita ce siffa mafi kamala ta wankan janaba kar ku manta farko yin tsarki wanda annabi mutum zai kulla niyya na biyu wanke kai so nawa so uku na uku wanke dukkan jiki gaba daya tsagen dama da tsagen hagu zai fara tsagen dama sannan na hudu shine mai wanke shi shikenan fa wannan shine wankan janaba bisa ga siffar kamala da ake bukata in wankan biki ne ma mace za ta yi jinin biki ya yanke haka za ta yi in wankan haila ne ma jinin haila ya yanke haka za ta yi in wankan juma'a za ka yi haka za ka yi in wankan sanya ihrami ne ma duk haka za ka yi bambancin su shine mai niyya bambancin su kawai hukunci ko niyya hukunci wankan janaba da wankan haila da na biki wajibi ne amma wankan juma'a fa mustahabi ne wankan sanya ihrami ba mustahabbi ne sai kuma niyya shine bambancin su kawai na'am kwarai da gaske ai na ce maka siffar alwala siffar alwala yadda take me yasa na ce yadda take ban rage komai ba inda akwai wani abu da ya kamata in faɗa maka shi amma na ce maka yadda kai safar alwala da muka ambata to kaga abin cika rage wani abu ba sai na ce sai wankin kafa zaka jinkirta to kaga ne kun bai zo na ai to wannan ita ce siffa ta farko ta kamala ta wankan janaba banda wannan siffar akwai siffa ta al-ijza ita ta wadatar wato ba idan kai ta ya halatta amma wannan ta fi lada wacce kuma in kai ta ba kuskure kai ba wankan yayi shi ma ita ce mai kana zuwa ka kulla niyya kana kulla niyya kawai sai ka ɗebi ruwa gaba ɗaya ka kware a jikinka ko ina ka ci gaba da cuccuɗawa ko ka buɗe shawa ya yi ta zuba ko kuma ka faɗa cikin irin soyayyen hulɗin nan duk ka daga ko a jikinka ka fito to sai ka ɗebi ruwa cikin tafin hannu ka kurkure baki ka shaƙa ka tace ka sake ɗiba har sau nawa sau uku kenan ka kammala wanka ban ji ba ka kammala wankan janaba yadda yi sallah da wancan yi sallah da wannan baka cewa ai ba alwala a cikinsa alwala abin da yake wajabta ta idan abin da yake wajabta wanka ya zo ita alwala ta narke a cikin wankan idan an yi wanka shikenan ya shafara alwala ta shiga domin alhadasul asghar yandarju tahta alhadasul akbar shi karamin kari yana shiga karkashin babban kari ma'ana idan dalilin alwala ya kama ka sai daga baya na wanka ya kama ka to idan kai wankan to har alwalan ma kai amma idan dalilin wanka ne ya kama ka dan kai alwala ko ba za ta wadatar ba sai kai ne har sai kai wanka wannan shi kansa wannan hadisi ya nuna cikin sahihu muslim shi wannan nabiyin dan karku samu shakka amma wanda ya wancan na farko ya fulada wanda ya nabiyin kuma bai laifi ba kuma abin nan kaga danganta kafirka an kusa tayar da sallah kaga sai mutum yayi na gaggawar ko wani dalili cikin dalilai ko wani uzuri cikin uzurorinka wannan misali ne kawai ina son mu gama take dake dan za zamu son duk su shiga kasa ɗaya yanzu muka fara an tambayoyin ku ba za su shiga kasa tsaye ba sai me kuma sai taimama to taimama ita tafi komai sauki a cikin su dan taimama ana shafar ƙasa ne so ɗaya kuma gaba biyu ake shafa a taimama fuska da hannu zuwa zuwa gwiwar hannu zuwa wayar hannu kai shikenan an gama taimama idan ka zo yin taimama kamar yadda hadisi riwayar bukhari da muslim suka nuna hannayenka guda biyu zaka dafa kasa da su idan ka ɗauko su haka sai ka hure su ka hure mai ko ƙular ko ma menene da yayi da ka ɗebo da hannunka kana hure su shikenan hannayen naka yadda suke haka sai ka yi ta murtuka su haka da juna dama da hagu tafin hannun da bayan tafin hannun kowanne da tsakankanin yatsun ka gama haka zuwa wayan hannu haka duka yi sai kuma kai sai kawai kuma ka shafa fuskar ka ba haka dama da hagu da kudin na haka da na haka da na haka ko ina shi ke da sai sallah shi <laughs> duk wanda ya koya ma wani abu ba wannan ba ta yi ma billahi zai ya wahala da kai kawai ya baka wahala <laughs> ba a bugon kasa sau biyu hadisin ne zai bugon kasa sau biyu da ibi ne ba a shafar hannu zuwa gwiwar hannu hadisin da nuna haka da'ifi ne ina mata an fahimta da kuma cewa ba a raba hannayen ana wani haka ana haka da yatsa wato da aka ce mutum yana da baka gairin ba mutum kamar wani gwanin ta haka ba ba haka bane mutum zai tsaya da yadda hadisi ya dora shi kai za ka iya yin taimama a gida ka je masallaci kai sallah cewa dole taimama sai ka hada ta da sallah dab da dab kana gamawa ka tashi ba hadisi manzo Allah ne nuna haka ba cewa ba a yin sallah sama da ɗaya da taimama ɗaya ba hadisi manzo Allah bane ka zo azhar da asar sun kuɓe cewa baka samu rawa da ka zo kuma gashi zaka yi sallar azhar da asar lokaci guda da taimama ɗaya da zaka iya yin ko kai azhar din ka tashi kai nafila ma'ana taimama ba wanda dan alwala take ba ai albadalu ya'khudhu hukm al-mubdal minhu ina fata mu fahimta to waɗannan ababai kun gasa su ne wannan su aya ɗaya kawai ta kunshe su su duka kasan lallai qur'ani yana da mu'jiza sannan taimama ana shafar abin da yake sunan shi ƙasa dutse wanda yake kan ƙasa hukuncin su ɗaya da mai ƙasa ba a shafar ciyawa ba a shafar bishiya ana iya shafar bango idan ba a yi masa fenti ba ka tafi bangon jikin ka tangar ka kai taimama ya halitta amma inda fenti za ka yi ba sumunci kasa ne shi ko ba kasa bane ko akwai chemicals mutum dai masana dai kasa ne tsantsa ko akwai waɗansa haɗe-haɗe in dai akwai waɗansa haɗe-haɗe wannan dai muna buƙatar masana don komai ka yi shi da hujja in dai akwai haɗe-haɗe ba za ka shafa a kansa ba amma in ba haɗe-haɗe zanzar ƙasa ce to sai ka shafa a kansa yau ai najasa lokacin da ta bushe ya kasance ba ka iya nuna ta ba ta zama najasa ba yanzu da aka ce nan filin sahara ce wani ya zo ya bayan gida a wajen wani ya zo ya bauli a wajen mun gani wannan bauli ne bai halatta bai sallah a wajen ko bai taimaka akan wajen ba amma yau da gobe yau da gobe an yi watanni uku rana ta dake wajen ya bushe iska ta kada to wannan wurin ya zama tsarki kar ka tsaya kana ta katangar gidan mu ina jin bayan gida ka sani ba kana tsammanin shekara ashirin bayan lokacin da aka kwaba ka sanar da ruwan kwatami ne wannan duk zato ne yanzu mutum zai iya nuna najasa ce gata gata gata to abin da baka nuna shi hukunci baya ɗauka shi sai abin da kake iya nunawa kun gane wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila kabayn wa in kuntum junuban fatahharu وإن كنتم ala safarin على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafi fuskokinku da hannayenku minhu daga wani sashi na yankin kasa din ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum min haraj Allah baya son ya sanya muku kunci a cikin addinin ku walakin yuridu li yutahhirakum ubangiji yana son ya tsarkake ku ne wal yutimma ni'matahu alaikum kuma ya cika ni'imarsa akan ku la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya a gare shi yana daga cikin falalar ummuna Aisha a sanadiyar ta Allah ya saukar da wannan ayar a sanadiyar ummuna Aisha an yi tafiya annabi ya tafi da ita cikin cikin cikin waɗanda suka yi tafiya sai aka je wani waje aka yada zango da aka yada zango ta je wajen biyan bukatar ta sai abun ta ya bata sai aka tafi nema da aka tafi nema aka bata lokaci kafin a dawo bayan an zo sai kuma ga lokacin sallah ya yi ga kuma ruwan da ke wurin mutane ya ƙare to a daidai lokacin da aka tafi neman ma kafin ma a dawo a bada sakamakon ba a samu ba lokacin tana cikin bukka ita da annabi sallallahu alaihi wasallam tana zaune annabi ya tayar da kai da ta yana barci sallallahu alaihi wasallam mutane suka damu suke cewa kaga kawai ta zo ta sa za a bata lokaci ta tsare annabi da sahabbai kila ma sallah ta kubuce mana gashi ba ruwa ba kaza ba kaza sai aka je aka samu sayyidina Abubakar kace kaga abin da Aisha ta yi ka ta ta sa annabi ya tsare mutane sayyidina Abubakar ransa ya baci sai ya taho ya shigo wannan bukkar ya shigo ciki ya tarar annabi da barci ita kuma tana zaune annabi ya tada kai da sunyarta sai ke zungurta yanzu ke ce kika je kika tsare mutane karshen zo an zo an rasa ruwan da za a sha ko da za a ruwan yana ta ta ya tsada Aisha ta ce wallahi ina jin zafi abinda ya hana in yi motsi dan kar in farkar da annabi da Ibn Hajar ya ce wannan yana nuna cewa ashe yarka ko tana gidan aure ya halatta ka je ka casa ta ta yi laifi <laughs> kina ya halatta ka je ka ladabtar da yarka ko tana gidan aure kuma in zaka shiga gidan ba sai ka nemi izini ba in ita kadai ce a gidan da kayan sallama assalamu alaikum aka ce wa alaikum kawai sai ka shiga sai dai inda waɗansu yayan a gidan kishiyoyi kaga sai ka nemi su amma sai ita a halin tafiya ne lokacin da gaita sai annaba a cikin bukka kuma a wani lokaci da ba a tsammanin lokacin barci ne ko kwance dare wanda aka saba saboda haka kawai ya shiga kai tsaye ba sai da zani ba to ta ce ina jin zafi amma dai da ka sayi mu bayan an zo annabi ya farka daga bacci a kawo annabi kukan cewa gashi babu ruwa an shiga cikin wani hali na kakani kai ga lokacin sallah yayi ana tunanin to ya za a yi sallah gashi ba ruwan alwala duk ruwa ya kare sai Allah ya saukar da wannan ayar in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu aka shar'anta taimama wanda wanda yana cikin khususiyya na al'ummar manzon Allah taimama banda mu ba wata al'umma da aka shar'anta wa taimama a ban kasa tun daga farkon duniya har zuwa kanmu mu kada aka ba taimama khasa'is da al'ummar manzon Allah ke bayan ayat ta suka kowa kuma sa yawa abin nan duk mai kukan ba ruwan alwala to je kai taimama kai sallah sai usayd ibn hudayr ya zo ya samu ummana aisha yake cewa ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abubakar wannan ba ita ce farkon albarkar ki ba ya da gidan abubakar wani abu ya shafi danke Allah ya saukar da wahayi da zai amfani dukkan jama'a yanzu a sanadiyar ki Allah ya saukar da wahayin da ya shafi dukkan al'ummar manzon Allah salaf suka ce to wannan yana nuna ashe magabata ba sa yi wa junan su hasada inda shi ba yana da gida ba ai zai so a ce yarsa ce amma da ya fara wani irin sai je musu sai sanya musu albarka Allah sanya albarka abin yayi kyau Allah sanya albarka wato babu hasada zurriyatan ba'daha min ba'd